الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين حكا الله تكيئكم سا ikonsa yau أشرين ranar 28 ga watan 27 kai ko 27 ga watan rabiul awwal wata na uku a jerin watannin hijira shekara ta 436 da hijira manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 18 ga watan daya shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam mu ambata cewar za mu fara karatun littafin albidaya fi usulul fiqh mafari game da ilimin tushen zuzzurfar fahimta a addinin musulunci shine sunan littafin mafarin ilimin sanin tushen zuzzurfan fahimta a musulunci na wahid dan abdulsalam bali ɗaya daga cikin malamai da ke garin masar kai tsaye ya fara muƙaddima a shafi na uku da cewa الحمد لله الفتاح الأليم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah a sama da ƙasa duniya da lahira al-fattah, wanda ke yin buɗi gabayi al'alim cikakken masani ga kowane abu kalma sunan alfattah asali daga alfathu ne buɗi kishiyar rufewa to ana cewa Allah subhanahu wa ta'ala alfattah da lokaci na zuwa da ma'anar wanda yake yin hukunci tsakanin bayi wani lokaci kuma ana faɗar alfattah ma'ana wanda yake buɗi na nasara ga masoyansa akan maƙiyansa an ce alfatta a lokaci ma'anar da yake ba ruwa ke allan da yake ba da buɗi na nasara ga masoyansa masu sa a kan maƙiyansa masu ƙin abin da yake so to an ce alfatta a lokaci an ce fatta ma'ana wanda ke hukunci a tsakanin bayinsa albar wanda yake mai yawan alkhairi da kyautatawa ga bayinsa arrahim mai jin kai na musamman ga bayinsa na kwarai to wannan gaba gaba daya yi wa Allah kirari ne kama da gode masa an bato sunansa na mai buɗi da an bato sunansa na cikakken masani da an bato sunansa na mai kirki da yawan alkhairi da kyautatawa ga bayi da kuma sunansa na mai jin kai sannan sai ce wasu wasu salam tsira da aminci ala imamil mursalina su tabbata ga shugaban manzanni Wa'ala alihi su kuma tabbata ga iyalansa su ashabihi da sahabbansa ajma'ina baki ɗaya. nan kuma ya koma sauke haƙƙin da Allah ya dora wa dukkan musulmi ne na yin salati ga annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da nema masa aminci ya goya kuma da sauran nagartattun bayi da suka haɗar da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sauran dukkan bayi na gari da suka biyo bayansu sai ce wa ba'ad bayan haka fa hadha mukhtasarun wannan wani takaitaccen littafi ne fi usulin fiqh da yake da alaƙa da ilimin tushen samun zuzzurfar fahimta akan addinin musulunci katabtuhu ta'asilan lil mubtadi'in na rubuta shi a matsayin wato tushe da asali ga masu fara wannan ilimi waɗanda suke a matakin farko wata kiratan don kuma ya zama tunatarwa lilmuntahi, ga wanda ya kai makura a wannan ilimi gogagge in ya samu wannan tuni zai zama masu, mai farawa kuma ya samu tushe da zai ɗora wannan ilimi a kai sannan ci gaba da cewa wa as'alullaha an yu'allimana ma yanfa'una kuma ina roƙon Allah da sanar da mu abin da zai amfane mu wa an yanfa'ana ma allamana kuma ina roƙonsa da ya amfane mu da abin da ya riga ya sanar da mu wa an na ilman ina kuma roƙonsa da ya kare mu da ilimi saboda haka hudubar tasa ko kuma ce mukaddimar tasa mukaddima ce takaitacciya amma mai faɗi kuma ga ta ta dunkule abubuwan da ake so wato ainihin mutum ya sani game da wannan abu sai tafi shafi na wasu sai ce usulul fiqh tushen zazzarfar fahimta ta addinin musulunci wa fihi thalathatu ashara baban a shi wannan ilimi na usulul fiqh akwai babi babi kofa kofa ka ce daki daki in ka ga dama har ɗaki goma sha uku kowane ɗaki da ƙofarsa in ka buɗe abin da ke cikin wannan ɗaki za ka tara malamai sukan bi wannan salo don fahimtar da mutum abin da bai gane ba don ya gane shi da wanda ya riga ya gane da kai magana ƙofa an san ana sa ta a gida ko a ɗaki in ka buɗe wannan ɗakin za ka tar da zubinsa daban in ka buɗe wancan ɗakin kana itar da zubinsa daban wancan maka to a karatu ba sai ake bin wannan salam to ilimin usulul fiqh ina da babi babi guda goma sha uku albabul awwal babi na farko al ahkamu taklifiyya babin da yake da alaka da bayani akan hukunce hukuncen dora nauyi ga bayi wannan babi shine wanda yake da alaka da abubuwa na tilas da Allah ya dora wa bayi da abubuwa na sunna an so ka yi su da aka dora wa bayi da abubuwa na halacci da aka bai wa bayi dama da abubuwa na haramci da aka hana bayi da abubuwa na kyama da ba a cika son bayi su yi to su ne bangaren abin da ake cewa al'ahkamu taklifiya hukunce-hukunce da aka dora wa bayi nauye-nauye to wannan kofar in ka bude abin da za ka tarar kina zai zo bayanin su filla-filla albabu tsani babi na biyu kuma sai ce al'ahkamul wada'iyya hukunce-hukunce da suke da alaƙa da wata alama ta shari'a kamar sharaɗi ko sababin abu ko kuma abin da zai hana faruwa abu to wannan su yake cewa al'ahakamul ahkamul an tsora ma hukunci amma sai aka alakanta da cewa sai kaza ya faru za ka yi ko kuma aka alakanta da cewa da sharaɗin sai kaza sannan ka yi ko kuma aka ce abu kaza zai iya hana kayansa to irin waɗannan su ake cewa al'ahakamul wata iya. saɓanon za ce ko yi dole ba ta da an sai maka wani sharaɗi ba ko sababi ba an gane yawon sannan sai ce albabu thalith babi na uku al'adillatu shari'iyya dalilai na dokokin Allah wannan su ne wato tsanuka da ake dogaro a kansu wajen iya tsamo hukunce-hukunce su ake cewa la'adillatu shari'a wata madogara da za ka dogara da ita ka jingina da ita ta baka damar abin da ka tsamo ka fahimto ka gano ki sami gindin zama a musulunci to ɗan su ake cewa al'adilla dalilai na shari'a sun kunshi abubuwa da dama a ƙarƙashin abubuwan da suka ƙusa su ne babukan da za su biyo suke da alaƙa da su sai ce albabul khamis ko rabi kai ko babi na hudu alƙur'anul karim babi na biyar as-sunnatun nabawiyya alƙur'anul karim shine zancen Allah mabuwayi can da yake gagara koyo wannan alkur'ani shine tushen dukkan wasu dalilai na shari'a shine jagaba fiye da kowanne sai ce a sunnatan nabawiyya sai kuma sunna ta manzo abinda ya tabbata na hadisai ingantattu na manzo su suke biye da alkur'ani waɗanda su ne asali guda biyu na dukkan dalilai na shari'a sauran duk biye suke da su tutun da ya ce al'adillatu shari'iyya to shine nan kamar warwara ce ƙarin bayani ne a kansu sun haɗa da su ƙura'ani sun haɗa da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam su guda biyun nan da alƙur'ani da hadisai su ake cewa al-nususun naƙaliya gundarin bayanan da haka ake ciro su daga Allah ko daga manzo ba kada ta cewa a ciki kai ma haka ka gani haka aka ce maka a ce musu al'adillatu sam'iyya dalilai na kaji ka bi kawai sannan sai ce albabu sadisu babi na shida al'ijima shi kuma al'ijima abinda ake nufi da shi haɗuwar jajirtattun malamai akan wani hukunci na shari'a bayan rasuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan mana daga cikin dalilai na shari'a idan magabata suka haɗar da sahabbai tabi'ai bayan rasuwar manzo ko a wani lokaci wani zamani daga cikin zamuna na al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama jajirtattun malaman ciki suka haɗu a kan cewar abu kaza a shari'ar musulunci hukuncinsa kaza ne to wannan ma ana ɗaukansa a matsayin dalili na shari'a da za ka iya riƙewa ka aiwatar da wani abu a cikin dokar Allah da addininsa to shi mana daga ciki sannan sai ya ce albabu sabi babi na bakwai kuma alƙiyasu shi kiyasi abin da ake nufi da shi tabbatar da wani hukunci na tushe akan wani hukunci na reshe ga abu da yake da hukunci a tushe ga kuma wani wanda yake reshe ne ka ɗauko hukuncin can na tushe ka iya tabbatar da shi akan wannan na reshen isa gindin zama shi ma to shi cewa kiyasi daidaita wani abu na reshe da daidaita wani abu na tushiya sakamakon dogaro da wasu dalilai ko wasu abubuwan kamawa a shari'a shi ake cewa kiyasi to wannan shi mana daga cikin dalilai na shari'a da ake karɓa a yi aiki da su mutumin da ya zo ya ce shaƙar sholisho da shaƙar bula da shan tramol da abin da ya shafi wato ainihin sholisho da wiwi ice duka giya ne me dogaranka suna bugarwa giya ma bugarwa take ta tafiyar da hankali ta rufe ma shi ta gurɓata maka shi waɗannan ma abin da suke yi kenan saboda haka kana da hukunci na asali tushe a kan giya na haramcinta amma ba ka da sunan solisho a cikin ƙur'ani da aka yi magana haramcinsa ko? ko na bula ko na tiramol ko tiramol suke ce to amma kana da na giya to ka daidaita hukuncin giya da abin da ya shafi su sholisho su bula da makamantansu in kai haka kayi kiyasi ka tabbatar wa da wani abu na reshe hukuncin wani abu da yake da asali an fahimci bayani na yanzu akibar abin za a kalla kenan yawwa illar da ta sa shari'a ta ce giya haramun ce bugarwa da tafiyar da hankali da gurɓata shi da ɓata shine abin da waɗannan abubuwan su ma suke mala wajen hukunci za su shafi iri ɗaya misali kamar yadda ya za a yi mata mana shi ma wancan shi ma haka shi ma ana iya masa kace hukuncin abin da wancan yake shi wannan yake yi wani lokaci ma yana iya fi ce to amma da tunda muna da wancan in ka ɗauko shi kace to fiye su ɗaya da wannan to za a iya ɗaukon hukuncin da ake wancan aiwa wannan an fahimta to wannan ma yana daga cikin tushe na dalili a musulunci da ake dogaro da shi a yi hukunci da idan mun zo za mu ji irin bayanan da ke aku wajen fayyace kowane ɗaya bayan ɗaya sai ce albabu famin babi na takwas al'adillatu listi inasiya dalilan da akan ɗan wato ɗan jingina da su a ɗan saba da su don a iya fitar da wani hukunci su irin waɗannan wasu lokutan wasu malaman abinda suke cewa da su al'adillatul muktalaf fiha dalilan da aka yi saɓani a kan zamanto wasu dalili a shari'a waɗancan da muka faɗo galibi malamai sun haɗa a duk da kamar kiyasi ma a wanda suke da maganganu a to amma waɗannan alistinasiya su ne waɗanda galibi akwai ɗan ja tsakanin malamai a kansu irin suka ce to wannan abin halal ne duba da asalin abubuwa da Allah yi halal ya yi su ba a jingina masa haramci sai da wani dalili da gare shi to mu samu wani dalili ba sai ka ce akan haka wannan abin halal ne hmm. ka fahimta an fahimta ko haka ko kuma misali faɗar wani sahabi shi mu magana sahabi hujja ta ba qur'ani ba ce ba hadisi ba ce ba haɗuwar dukkan jajirtattun malamai bane akan abu ba kuma tabbatar da wani hukunci na reshe bane akan wani hukunci na asali ko na asali akan na reshe ko da muka faɗa ya za ka ce magana sahabi ma hujja ce ce ai eh, ai sun rayu da mun adalai ne kaza kaza ne to wannan tabbatar da cewar adalan ne sun rayu da wanda ya san shari'a ba masu son zuciya ba ne isti'ina sai kake dan sansano abin da zai zama maka dalili da karfafa abin da kake so ka kafa an fahimci bayani na to irin wannan su ake cewa al'adillatu siya? ko ka ce shari'ar waɗanda suka gabace mu kuma shari'a ce gare mu in dai wani abu a shari'a mu bai zo ya soke shi ba ɗan sansano madogara kake ta ɗan sabo wa kanka wani abu ka riƙe ko sai ke cewa da shi adilla istilasiya ko al'adillatul mukhtalaf fiha da aka yi saɓani a kai. haka misali wani lokaci kuma abin da suke cewa istihsan ganin kyautatuwar abu ka ce ai wannan abin ba shi da abin ba da aibi ai mu shari'a mu tana hana abin da yake da illa da aibi da matsala tana shar'anta abin da yake da amfani da kyau Ana ko ban ga wani illa a tar da shi ni ban ga wani muni tattar da shi an fahimta to irin wannan sansano abin da ka dogara da shi ne don tabbatar da wani hukunci an gane to wannan dai daga cikin al'adilatul istinasiya maslahohi waɗanda suke sakakku ba a tsaya an ta dandake bayani a kansu ba to su ma ana iya dogaro da su a matsayin hujja da za a ce abu kaza ya tabbata ko bai tabbata to irin waɗannan su ake cewa al'adillatu listi siya to wannan babu famin akan wannan ike magana ko zai magana sannan sai ce albabu tasi babi na tara kuma qawaidu fahmin nusus shar'iyya wasu ka'idodi da malamai suka aji da za su baka damar ka iya fahimtar gundarin bayanan da suka zo a cikin dokokin addinin Allah wannan sun haɗar da kamar kai ilimi da abin da ake cewa zahir abin daga an faɗe shi shine zai zo a kwakwalwa a fahimce shi to wannan zahiri kenan cewar ya za ka iya fahimtar me zahirin wannan nas daga faɗar wannan ayar abin da take nunarwa kasu daga fadar wannan hadisin abin da yake dauka kasa an fahimta ko ko sanin abin da yake mujmal wanda ya tattare abubuwa ai wannan maganar da manzo ya faɗa ta tattare kaza da kaza da kaza da kaza to wannan ka'idoji ne da kake iya fahimtar dalilai na shari'a ka iya sanin wannan abin hukunci ne ga mamme wannan hukunci ne keɓantacce wannan hukunci ne bayyananne wannan hukunci ne da yake a rufe an fahimta shi ne ka'idojin fahimtar gundarin bayanan addinin musulunci ko ka gano cewar wannan abin an saki hukuncinsa wannan kuma an dabaibaye hukuncinsa da kaza an gane to waɗansu ake cewa ƙawa'idu fahimin nusus ƙa'idojin fahimtar gundarin dalilai na musulunci shi ne za ka ji mutum ya faɗi magana hajji to haka wannan baka fahimce ta ne mu muna magana akan abu ke ɓantacce kai kuma ka kawo mana me kwana magana abin da ya game kai kuma kana ɗauko wani wanda ke ɓantacce kwana magana abin da ya fito fili kai kuma ka ɗauko wanda yake rufe an fahimta to gano wannan shi ke sa ka fahimci dalilai na shari'a sai zaman kai bayani ba zai tunkuɗu ba to wannan babun na tara da yake a kansa zai magana sai kuma albabul ashir babu na goma nasu shi annasku a gurin magabata suna cewa bayani ake nufi da shi da an ga maka wani abu a shari'a za ka iya fahimtar sa ya game komai sai ya zo maka da wani bayani da yake na cewa a iya kaza ya tsaya an shafe maka fahimtar gamewa zuwa fahimtar keɓewa sai aka ce masa nasu a wajen magabata galibi irin wani ciki to amma a gurin malamai yan baya baya su abin da suke nufi da annasku, yin cancakar da wani hukunci na shari'a sakamakon zuwan wani hukuncin sabo ma'ana an shafe hukuncin da da sabon hukunci shi ake cewa annasu annabi ya ce da na hana ku ziyartar makabarta yanzu ku rika ziyarta domin zai tuna muku mutuwa kenan da ba a yi ko an hana to sai aka ɗauki wannan hukuncin hana sai aka zo da hukuncin halaccin an yi nasafu an share wani hukuncin da wani an gane ko ko a ce abu kaza a farkon musulunci ana yi amma daga baya kamar cin jaki da kuna cin naman jaki ko ulman harrama zinatan lahi lati akhrajal ibadi me wa tayyibat ko an dauke shi dina cikin tayyibat sai hadisi yazo tukuwa ne suna ta zuba baka da jakura jakuna aka ce ku akwai kai ba cin jaki to wannan hukuncin ya zama nasu akan hukuncin farko an fahimta yin cancakar da wani tsohon hukunci sakamakon zuwa sabon hukunci shi ake ce wancan kuma a ragewa abin da yake da fadi fadi. an fahimta su malama ka suke fahimta shi shine annasku shi ma za a zo a fayyace bayani a kansa sannan sai kuma mala ya ce albabul hadi ashar babi na goma sha ɗaya a ta'aru karabtiyar dalilai ka ga abu kaza kamar hana yake kuma abu kaza halittawa yake to bibiyar wannan abubuwan a gani akwai karabtiyar ko babu in akwai me ya jawo ta sai kuma watar je rinjayar da abin da ya fi ƙarfi a cikin abin da ake gasin yi karafkiya ce a wannan karafkiya ai ba karafkiya ba ce saboda shi wancan hadisin ingantacce ne wancan kuma ba ingantacce ba ne saboda haka ba ma karafkiya eh wannan hadisin ingantacce ne wannan ma ingantacce ne amma abin da wannan yake faɗa idan lokaci kaza ne abu kaza halin amma a lokaci kaza ne haram to tarjihi in zai ka hada abu sai ka hada in ba zai yi ka hada sai ka tashi ɗaya da ɗaya an gane to shine babu ta'aru wa tarji babu da ake samun dalilai ana ga kama akwai karaktiya a ciki tsakaninsu da karo sai kuma magana rinjayar da abin da yake shine fi zama a ciki albabu Sani ashar babi na sha biyu kuma alish sanin jajircewar zakakuran malamai wajen iya tsamo hukuncin musulunci daga dalilai na shari'a shine ijtihadi cewa na mujtahidi mana yakan iya shiga cikin alkur'ani ya karaɗe ko hadisai ya iya fitowa da wani hukunci da ba zai tunkuɗu ba to shine al wanda ya tumbatsa ilimin musulunci shi ke irin wannan والتقليد da kuma bibiyar wani akan abin da ya tafi a kai ba don kasan dalilinsa wannan kuma ga magarin mutane su suke yinsa musulmi ne amma bai da ido a sanin addinin musulunci ciki da bai da zai iya nutsawa cikin dalilansa ya fito da hukunci to amma duk wani wanda ya fito da hukunci cikin zakakuran malamai to zai ce ni muna tare da wani abin da yake shi zai abin da ya tafi a kai ina kai ta kalidi to shi ma an zo bayanansa za a ji akwai wanda ya tabbata ya inganta akwai wanda bai inganta bin mutum kawai ido rufe ko abin da yake kai daidai eh, shi ne ya daidai ko ba shi ba ne to wannan abin zargi ne binsa kuma abin da ya dace yake da ƙarfin hujja to nan daidai ne an fahimta ko Albabu الباب الثالث عشر na نقرش نشاء أكو كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي sanin yadda ake kaiwa ga cimma hukuncin shari'ar musulunci duk ka bi ka kara da irin waɗannan abubuwan da muka faɗo yanzu an kai ga ka tsaya akan hukuncin da ka tsaya a kai kuma ka kafu ka ce kai nan ka kafe nan ka kenan to hanyar da ake bi a isa zuwa ga hukunci na shari'a to nan ma za a yi bayani a kansa shine babin karshe cewa ma'ana ka gama karaɗewa da dukkan abubuwan can na farko ka taho ka to yanzu har ka kai ga cimma matsaya akan abin da ka cimma to shine babi na ƙarshe ma'ana a usulul fiqh ka kai magariyar tikewa ka kai lokacin cin gajiyarsa har ba kana iya sanin yadda za ka bi ka kai ga hukunci to shine su ne babukan da wanda littafi takaitacce ya kunsa kuma su malam zai bayani akai ɗaya bayan ɗaya sannan a hankali Allah ya samu dace eh littafi ne mai ƙwarin gaske mai muhimmanci in ka koyi wannan insha Allah a harka ta shari'a ana cewa wannan hukuncin am wannan hukuncin khas wannan muqayyad ne wannan mutlaq ne wane ne ba za ka rika jin kamar ana zaurance ba amma la shiga wani karatu cikin da muna mai da mu kamar bebaye ko kuma kurami don ka koyi wannan mu ana faɗa sai ka fahimci inda aka saka eh. alin wajen karatun fikihu game da karatun fikihu mafi ne ko kuma wani ne ya fi mutum ya fi mu sanin waɗannan kawa'idin kamar yin nasa cikin karatun fikihu misali ko kuwa ya yi karatun fikihu daga baya zai san waɗannan. A'a ka yi karatun fikihu. Shi karatun fikihu waɗanda suka zama sun yada irin wannan wukar gindin wannan tushen na ilimin su ne suka karaɗe suka je suka shiga suka yi nutsan suka ɗatsamo suka tafayyace an hutar da kai an gane sai suka ce to ga abin za ka karanta hankalinka kwance ciki lafiya baka lafiya fi fiqhu wannan kuma na gama yadda suka bi suka yi dabarun yadda suka cuccu hanyoyin da suka fi suka kai ga cimma wannan ilimin na fikihu su zurfa fahimta kaga in kace sai ka jira kayi wannan ilimin za ka gano abin da suka gano kuma ga can an gano maka baka tsaya ka cimma sa an fahimta ko yau yawwa ga ibadu a gaban ka da ya kamata ka yi su daidai ka ki kai ka ka ce tushen kake so ka samu to <laughs> an gane ko mala eh. abin da nake nufi wanda zai suna karatun bidiyo kamata ya soma da wannan koko ya dauko alali kai tsaye kamar misali yara da ake rena ta karatu shi ne dai magana da nake gani wannan littafan fikihun za a koyar da su yanzu dan firamare ka tsaya kana ce masa wai a wannan abin a kaga ba zai fahimci yawa sai kai masa yanzu kuma ai da kafin mu zo mu wannan littafin amin yi wasu ko banda na ɗaiɗaiku da ake yi kuma akwai irin wanda yake na kamar wanda muka na tushen addini ka gani irin su ta an yi su to wannan a matsayin yanzu yadda za a sa ka karɗa ɗan ƙara gaba a cikin abin da kake kuwa na karatu wata ran an zo ana jefar da irin waɗannan abubuwan ba za ka zama duɗin a cikin su za ka rika kama tasha eh. eh, zan yi bayanin shi ne na ce bin abin da wani jajirtaccen malami yake kai ba don ka san me ya dogara da shi ba yake kwaikwayo kwaikwayon wani malami akan abin da ya tafi a kai na addini shine takalidi yan malikiya yan takalidi sai ni nan dan malikiya ni nan dan shafi'iya ne ka gane ina dan hanafiya ne to irin wannan takalidi to na gamsu da abin da malaman da suke tare da Abu Hanifa suka kai ga cimmawa na hukunce hukunce zan tafi akai ko abinda Imam Malik da waɗanda suke ɗaliban suka tafi akai an gane to wani bangaren takalidi ne yawa Eh? yabo ne ko mutum ya mutu takari akwai sanda yake zama yabo in wanda kake bi hmm. akan abin da kake bin sa ina da karfin hujja dalilin da ba zai tunkudu ba ka kyauta da ka bi shi ka gane idan kuma ka kai ga gano cewar a ban da shi ma ai ga wani can ya saba masa kuma yana dalilin da suka fi karfin na wanda ka dogara da shi kace kai dai kana tare da naka hmm. sai ce anan baka kyauta ba hmm. takalidin ka wannan mai makahon takalidi ka fahimta akwai sanda irin wannan take faruwa amma yabo ne ga wanda ba shi da ido na sanin yadda zai tsamo hukunci a shari'a wadatu da abin da magabatansa masu kwari suka tsamo suke kai yabo ne amma kuma aka zo da abin da a tsakanin su su magabatan wani ya fi wani karfin dalili wanda kake kai ba shi fi karfin dalili ba kace kai ba kai ba inda zaka kana nan anan tare da sai a ce anan kuma kai kuma ka kuskure yawwa na wannan dama dalilin tambaya tafi da muka inda bahari ya aka zo musu da wannan wannan ya da cewa ya yi jariya da ya yi jariya da hmm. ya zo da tashi imam ahmad yake kai yawa to an ka kula da malam imam al bahari wanda ya wannan littafin na makaranta ai ka san ne ki dahu dolo gama gari ba zai yi shi ba ko ta gaba makahon takalidi ike ba yawwa tunda har ya gano abinda imam ahmad ike kai ya fi abinda abul hasan al-ash'ari zai zo masa da shi ko kaga kenan mai ido ne a cikin abu yawwa ko malam a kan wannan ba a yi wannan babu da kida wani abun gana akida ba sa bayyana Eh, ana samu akwai wasu matsalolin da aka yi sabanin a aqidan ma ka gane ko akwai su amma me abin da yadda yake magana shi ya fi gamsuwa da abin da Imam Ahmad yake kai ba zai karɓi wanda yake gina abubuwansa a kan tunani da wayo da dabara ba kafin dalilai na shari'a ko da yanzu ya zo da wasu abubuwa da suke da alaka da dalilan shari'a wancan da ya fice suna akan dalilan shari'a su ne gaba akan komai to shi yana tare da shi eh masalolin aqida akwai wanda aka yi sabani su ban tafiya ta tafiya da za a iya an ka karanto su da eh. na'am tarjihu rinjayar da wani hukunci akan wani ko dalili akan wani ka ce dalili kaza shine abin gabatarwa akan dalili kaza dogaro na wancan hadisin da ku zo da shi bai inganta ba wannan shine ingantacce ko kuma dogaro na wancan hadisin da ku zo da shi a haka yana nuna hukunci gaban me amma wannan ina nuna cewar abu kaza ya fita da karkashin wannan hukuncin to shine ka tarji karin jayar da wani hukunci akan wani sakamakon wasu dalilai da wasu madafai da ka dafu da su ka dogara da su karin jayar eh. na al shi ne na ga hukunci an ce ka yi kaza amma an alakanta shi da sanadi ko an alakanta shi da sharadi misali sai aka ce ka yi azumin watan ramadan an ɗora ma yin azumi amma an shaɗanta maka sai a ramadan ko da za ka ce to azumin ramadan ina tun da yanzu ana sanyi yanzu zan yi nawa bai yi ba ka gane ko kuma aka ce da kai tahiyyatul masjid ya halatta kai rakoyi biyu amma idan ka shiga masallaci kana wajen masallaci ba dora masu ba shigarka masallaci shine sanadin da ya jawo aka dora maka ita to ibada ce an dora ma ita amma an alakanta ta da wani sababi ko an alakanta ta da wani sharadi sharadin azumin aka ce da kai ya zamanto cewa ka kame daga ci da sha daga hudowa alfijir an shaɗanta maka sai daga hudowa alfajir zuwa rana ta faɗi a kafarinta ko to abinda aka kawo shi aka ce an ɗora ma hukuncinsa amma an haɗa da wani sababi ko an haɗa da wani sharaɗi da sharaɗin kaza ka gane to wannan shi ake cewa a kamar iya. tun da ce da za mu zo kowanne wannan a matsayin kamar shimfiɗa ce da na ba ka rairayen abin da zaka koya nan gaba kafin kuma ya ɗauki kowanne ɗaya bayan ɗaya yi magana a kansu Allah ya samu dace